mu yi murna mu ji daɗi maulidin shehu na gwandu mu yi murna mu ji daɗi maulidin shehu Wannan haka yake maulidin Sheikh Abdullahi bin Fodiyo na bana a birnin Kebbi. Kwamitin shirye-shiryen maulidin Sheikh Abdullahi bin Fodiyo wanda Resource Forum Sokoto Kebbi Zamfara na harkar Islamiyya suke shiryawa a kowace shekara a ƙarƙashin jagorancin Said Ibrahim Yakubu Alzakzaki. Hulla na farin cikin gayyatar al'ummar musulmi zuwa wajen maulidin na bana wanda zai kasance kamar haka. Ranar biyar da shida da bakwai ga wata watan Janairu shekara ta 2024 wato Juma'a Asabar da Lahadi. Daga cikin program ɗin Maulidin wannan shekara akwai gasar mawaka akan Sheikh Abdullahi bin da kuma lakcoci daban-daban daga manya-manyan malamai akan Sheikh Abdullahi. Allah ba da ikon halatta a min sanarwa daga kwamitin yada labarai na albarkar musulunci. Mu yi murna mu ji daɗi maulidin shehu na gwandu.